Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. amma kafin nan a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum yau sha biyar ga watan maris din shekarar 2020 sunana mahmud lalu. hukumomi a andalus ko spaniya sun ce za su takaita zirga-zirgar jama'ar kasar mai yawan mutum miliyan 46 a wani mataki na dakile yaduwar cutar coronavirus da ke bazuwa a nahiyar turai a jiya asabar jami'ai a madrid babban birnin kasar ta andalus suka ce za su kwaikwayi irin matakin da hukumomin italiya suka dauka na rufe daukacin kasar har na tsawon mako biyu firaministan spaniya pedro sanchez ya ce wannan mataki wanda zai fara aiki nan take zai haramta wa mutane fita daga gidajensu sai dai idan za su je sayan abinci ko magani ko kuma mutum zai je taimakawa waɗanda ke buƙatar a kai musu ɗauki jami'ai a ƙasar ta spaniya sun ce an samu sama da mutum dubu biyar da bakwai da suka kamu da cutar ta covid-19 yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai da da talatin shida hakan da yana faruwa ne yayin da jama'a a turkiya suke ta rababin tanadin kayayyakin masarufi da magunguna tun bayan da hukumomin kasar suka bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar hatis yanka ma'aikaciya ce a wani shagon sai da magani a kasar ta turkiya ta ce da misalin karfe 8 da rabi na safe na bude shago amma ya zuwa karfe 11 rana komai ya kare kuma farashin kayayyakin sun yi tashin goron zabi na damu matuka da yadda al'amura ke tafiya. Kamfanin Apple ya ce zai rufe daukacin shagunansa a duk faɗin duniya har na tsawon mako biyu. Shi ma a wani mataki na dakile yaɗuwar cutar ta coronavirus a cewar shugaban kamfanin Tim Cook. A wasu sanarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata, Cook ya nuna cewa hanya mafi inganci da za a takaita yaɗuwar cutar ita ce a kaucewa haɗuwar jama'a. sai dai kamfanin ya ce zai ci gaba da yin hada-hada ta yanar gizo da kuma manhajarsa baya ga daukan wannan mataki kamfanin na apple ya ce zai ware dala miliyan 15 domin taimakawa a yakin da duniya ke yi da cutar ta coronavirus shi dai kamfanin na apple na da rassa kusan 500 a duk faɗin duniya inda kusan rabin wannan adadi a nan amurka yake tun a lokacin da cutar ta barke a china kamfanin na apple ya rufe rassansa da ke china kasar da cutar ta coronavirus ta fara bulla To masu lura da al'amura na cewa Tanzania na cike da hadarin samun ɓallar cutar saboda kwakwarar hulɗar kasuwanci da take yi da China. Inda tuni mun suka sa ma'aikatan lafiyar kasar cikin shirin kota kwana. Um, Ministan lafiyar kasar Janet Magamba kenan take cewa mun ɗauki ƙarin ma'aikata a tashoshin shiga kasar Sannan muna horar da su kan yadda za su iya gano cutar. ya zuwa yanzu ministar ta ce suna da na'urorin gwajin zafin jiki 140 waɗanda aka dasa su a filayen tashin jiragen ƙasar baya ga haka ƙwararru a fannin lafiya sun dukufa wajen faɗakar da al'ummar ta tanzania kan yadda za su kare kansu daga cutar inda ake kwaɗaitar da jama'a da su yawan wanke hannayensu da sabulu sannan idan mutum zai yi tari ko atishawa ya kare bakinsa da kyalle ko wani abin kariya gwamnatin afghanistan ta jinkirta shirin sakin wasu fursunoni da aka tsara za a yi karkashin matsayin da aka cimma ta zaman lafiya tsakanin kungiyar taliban da amurka a watan da ya gabata kakakin ofishin mai bada shawara kan harkokin tsaro a kasar ta afghanistan jawed faisal ya ce an jinkirta sakin fursunonin ne domin ana buƙatar ƙarin lokaci a yi nazari kan jerin sunayen fursunonin da za a saka matakin ɗage sakin fursunonin na zuwa ne duk da alkawarin da shugaba ashraf gani a farkon makon da ya gabata inda ya ce a jiya asabar za a sake su a matsayin wato nuna irin himmatuwar da gwamnatinsa ta yi na ganin an fara tattaunawar zaman lafiya ta cikin gida ya zuwa yanzu kungiyar ta taliban ba ta ce ufan ba dangane da jinkirta sakin fursunonin nasu hakan kuma na faruwa ne wato na zuwa ne kwanaki biyu bayan da amurka ta ce ita ma ba ta da shirin janyewa daga wannan matsaya da aka cimma. sai dai ta nuna da mota kan yadda mayakan kungiyar ta taliban ke ci gaba da kai hare-hare abinda ta ce ya saba matsayin da aka cimma a baya Kwamandan dakarun Amurka Afghanistan Janar Kenan McKenzie kenan yake cewa ana ci gaba da kai hararen da ba za mu amince da su ba waɗanda suke kaikaitar shingayen binciken jami'an tsaro kuma hakan ya sa muna kallon kungiyar a matsayin wacce ba ta son ci gaba wani kakakin sojin amurka ya ce an kai wasu sabbin har-haren roka akan wani sansanin da dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta suke zuna a iraki harin ya raunata mutum uku da wasu dakarun iraki biyu sai dai ba a bayyana kasashen waɗanda harin ya ritsa da su ba sannan babu wanda ya ɗauki alakin kaiwa wani mai magana da yawun dakarun haɗin gwiwar ya ce akalla rokoki 25 aka harba cikin sansanin yayin da kafafen yada labaran ƙasa ta iraki suka ce rokoki 33 ne kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai nake murya ta amerika ga mu shirin binciko mana gahiro jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni hassan umar tambuwal ni shirya kuma zan gabatar a yau shirin yana kasuwar shanu ta akinyele ibadan ku biyo mu ku ji yadda ake ciniki a kasuwar alai ku sai fita in ya ban muku ga mai ita in ga mai. ko me kai mu magana ya so ah, to me zan ce tun da ya bata mun ina shaye kada ko zo zan ce masa ita da kansa wani ba ta so ko kire ku yan ku ke na ce ya taba ya ji ko dan ba ne mai madabo 125 yanzu ana gyara ki na gidan wallahi ta dalai gara wallahi ta dalai mai kawo shanu na haka haka haka mai siya kuma <laughs> haka zuwa wallahi ta dalai kasuwan bai tafiya abba abba ina kasuwa yanzu shanu tsada suke ko arha ba magana sada ba ba eh. ba kudi wani hannun mutum kamar ku yanzu an kun kasa ya kun kai gari ba ku samun ciniki sosai ba ku da kudi haka yanzu nawa ka wannan ko da ko akwai kasuwa ne hmm. ko mutane sun na kashe wannan da da goma wallahi mutane ne ya kashe dubu dari da goma wani kashe da shirin sai siya da na ce hmm, ok da kana sai dubu dari da goma kashe da kashe da shirin sai siya to yanzu fa wai wai hmm? kamar yana ganin ya tsada kenan ba magana sada ba magana kasuwa wallahi kasuwa ne babu wallahi to me ya kawo rashin kasuwa magana da ne wai ya sani to Allah ya kawo kasuwa Allahumma Allah ya taimaka Allahumma na siya in siya in so ne talatin so no in siya ne talatin ne wane ne dari talatin kunga wani zuwa kace dari da talatin nawa za a sai wannan za ka ce mata dari da talatin ka sai su dari da arba'in arba'in a gaya masu gaba daya ya yi tsada to wannan dari da sha biyar fa su dari da arba'in arba'in ka siya ga nan gaba ki ɗaya guda biyu kaga wannan gonan ana ji ko ka duba su ga an ka sai su dari da arba'in to me zan gani to ga dai hannunan dai masu kyau dogaye ah, ina sunanka sunana alhaji bilyamin jibrin kai sana a shanu eh, in allah ya so ya yadda a wannan kasuwa me sunan wannan kasuwa to sunan wannan kasuwa akin yale to yaya kasuwanci halin yanzu kasuwanci ana na ana maleji saboda al'amuran zamani da yake tafiya to me za a ce a game da kasuwanci yana ci gaba ne ko kuma yaya in sha Allah lamara yana ci gaba kuma da godiya ga sarki Allah amma yanzu shanu suna tsana ne ko ko suna arha shanu dai yanzu dai sun sauke kuɗi fiye da da me yasa to saboda zamani ya shigi jama'a kamar wagga kwanakin baya ko watannin baya nawa take kamar wagga kwanakin baya zamu sai da ita 130 waccan fa wannan zamu sai da ita 140 wannan fa zamu sai da ita 150 waccan fa sai da su 160 sittin. bakaccan fa wannan zamu sai da ita 115 to in yanzu ne nawa za a sai da ita yanzu dai ga ta nan bata wuce 110 ba biyar wannan fa wannan kuma bata wuce 115 ba 117 wannan fa wannan kuma bata wuce 137 ba me yasa kasuwa ta faɗi halin to saboda al'amuran jama'a duniya ƙasa ba kwanciyar hankali ta tsaye kenan na farko kuma babu kuɗi a hannun jama'a ko hmm. shine dalilin da in zamani ya shiga kowa yana duban abin da ke kansa abu ya zama nafsi nafsi al'amuran duniya sun zama kaina kaina me kake ganin yake kawo rashin cin wannan ciniki wannan zan banda ya kawo rashin ci gaban ciniki rashin kwanciyar hankali ga al'umma annabi shi ya kawo kowa hankalinsa ba kwance ike ba to a cikin wannan kasuwa ta shanu shin manyan shanu ne ko ƙanane ne ba su da kasuwa kowanne ba wannan bai da kasuwa sai dai abin da zamani ya nuna a ciki wannan ma naka ne wannan ma nawa ne to kamar wannan shi na na ka gan shi na sallama dubu saba'in da biyar amma yanzu dubu saba'in ake siyan sa ita wannan fa ita kuma wannan na sallama ta sittin da bakwai ita kuma dubu hamsin da bakwai ake siyan ta to ga wata yar jasan jan nan dubu arba'in da bakwai na sallama aka ce dubu arba'in da biyar to wai a halin yanzu da manya da ƙanana waɗannan na fi tsada waɗanda na fi arha. To yanzu dai kan ƙananan shanu sun fi manyan shanu tsada. Wani ya fi kasuwa. Eh, to ƙananan sun fi saboda al'amuran mutane masu saye su ta'amala da biki da menene suna walima duka su ne suka fi tafiya. Ah. sunanka sunana liman abarshi kasuwar shanu a kele menene aikin ka a cikin wannan kasuwa aikin mu kula da shanu masu waɗanda aka shigowa da su da kuma waɗanda aka fita da su kula ta yaya kenan kamar shanu da aka shigowa a ne musu lamba kuma don a san cewa kowane mutum shi da lamba ta yau da za a dinga mai ga shanu saboda yasa ta ya san kowane iri ne ko ce sada za a yi ma mutum ya san cewa shanu ne ne ga su to kamar misali a yi ne kana yin masaniya nawa lamba to wani biya da ma tabanin ɗari ɗari da ishirin ko ɗari talatin ba ni kaɗai ɗaya bane ni na daga wani bangare wasu kuma suna daga wani bangare wannan sana'a da kake ta yamma shanu lamba da kula da su tana biya ma bukata a kwarai mana a yi duk inda saniya take mu biyan bukatar mu saboda tsakanin bai lace da saniya ka aika ka san shi duk inda saniya take ganta ya ga abinci to mutuka akwai saniya wurin mu nan ne gidan mu nan ne garin mu nan ne kasar mu shugaban kasuwar ya ba mu tarihin kasuwar suna Abdul Jai chairman Mittal na Akiyele kuma chairman din kasuwar Akiyele kar shanu to kasuwar shanu Akiyele yanzu tana da shekara goma sha takwas da baro mu daga Burja mun ka dawo nan Burja cikin garin Ibadan kenan cikin garin Ibadan muke abu dija saboda cikowar da aka bodija ta cika da daji ne sai an kai mu bodija kar an kai ta bodija ko ta cika ta cika shi ne an kawo mu kuma ke area cikin ibadar ne duka ciyaman wannan kasuwar shanu ko kuma karar shanu ta yale shugabanni nawa ta taba yi to shugabannin ta suna da yawa domin da shugabannin ta sarkin fulani muke da shi shi da shugaban ta gaba ki daya to amma yanzu da muka koma akiyele an an sami an yi ciyamomin ta wanda ciyaman wanda yake obanu chairman ta shine chairman audun bukar allah mai da suwa kuma yanzu ne halin aiki ne a chairman ta a yanzu daga waɗanne garuruwa ne ko kuma jihohi ake kawo ma wannan kasuwa shanu iya ne gaskiya a jihohin mu na arewa gaba ɗaya babu inda ba a kawo sani a nan sani suna zo mana kowane bangare ana kawo ba ma najeriya ba har nijar da makwatanta duka na kawo shanu a nan irin shadi da kamar da bangaren su duka ana kawo da nan wajen benin duka shanu su ana iya kawo su a nan wanda nijar duka ana kawo shanunsu waɗanne irin shanu ne aka fi kawo ma wannan kasuwa kamar bakwalo ne rahaji ne koko dai waɗanne iri ne shanu ko ne yana kawo mahi yawa akwai lokacin da yake kasancewa majoratin jajjayen shanu ne kuma wani lokaci yin abin ya canza kuma yana yawa bokoloji sun yawa kuma wani lokaci abin na canza iske ya kalauni su sun ka yawa domin ya dangana daga yanayi yanayi lokaci lokaci kasa akwai lokacin halin damana akwai lokacin halin hunturu akwai na rani saboda haka wani lokaci fararen shanu ya kada sun yawa lokaci bokul sun kai yawa lokaci kuma ana samun jajjayen shanu su yawa harkar so take tafiya ana iya cewa wannan kasuwa ta samu karbuwa ga jama'a jihar oyo da wasu jihohi kuma garuruwa ko kuma bangarorin nan kasashen yarbawa a yi gaskiya a nan kasuwa ta karbu a nan domin a nan dai oyo state kasuwa wadda an kasani nan oyo state gaba daya babu wata kasuwa da ta kai wannan kasuwa ta akiyele ko kuma ce nan kudanci banda lagos babu wata kasuwa da ta kai ta a nan saboda karbuwa ta ta karɓi sosai ga mutane yadda ke so duk ana kawo dukiya a kanta. Ana iya cewa an samu cigaba wannan kasuwar shanu ta a Kenyale? A wani bangare an cigaba wani bangare ko ba samu cigaba domin tun lokacin da muka zo a wannan kasuwa abin da muka iske shi ne ba sake muna komi ba ciki. Amma mu inda muka samu cigaba lokacin bora bodija muna samun hayaniya da mutane saboda cinkoson ta amma kawo mu nan mun sami zaman lahiya a yanzu ga baki ɗaya da yarbawa mu da bare bai da hausa da kowane kabila da muke haɗe a wurin muna zaman lahiya tsakanin mu da sauran kabilu duka. ko akwai wasu matsaloli da ke damun ku a wannan kasuwa shi da matsaloli da ke damun rashin samun tallafi ga bangaren gwamnati jihar a wuraren da ya dace a yi muna abubuwan sun ka dace a yi ba mu same su ba ya kamar ruwan sha wutar lantarki da fanho da sauransu dai su din ne abin da ke gaya ma cewa da su ne ba sami ci gaba a wannan bangaren ba don to abubuwan da muka iske a lokacin ba sake muna komi ba lokacin da an kai muna nan kasuwar muna ganin cewa da lantarki da miye duk abubuwan da ya dake so za mu same su to sai ka zo gare su ba sake muna wani abu dawo mu a wannan wurin amma akwai fahimta tsakanin mutanen da suke wannan kasuwa tsakanin misali yarbawa ne fulani ne bari bari hausa da zai sauran yan kasuwa ni ɗaya waɗannan muna da su lahiya muna fahimta juna tsakanin mu duk abin da muka yi muna yi tare tsakanin mu muna fahimta juna duk abubuwan da muke gudanar su muna gudanar tare da su babu wani bambanci tsakanin babu wani kabilanci babu wani bambancin jinsi ko wani ne ko wani barbare ko wani yarbe duk muna da lafiya da muna fahimta juna tsakanin mu menene kiran ka ga gwamnatin jihar Oyo a game da wannan kasuwar shanu ta bakin yale. To ke ana ga gwamnati eh, ya kamata a ce ta shigo tana taimaka muna dangane da ruwan sha da wuta da sauran hanyoyi na shiga mota inda muke ake shiga a sauke dukiya da sauransu. Wannan wuraren duka sun rige sun lalace kuma babu jara a kansu. To ya batun tsaro? To tsaro alhamdulillah shi ma kan shi muna son a taimaka mana da shi. To menene sakonka ga jama'ar da ke wannan kasuwar shanu ta akin yale? To sakona gare su su ci gaba da hankuri da juna yadda muke zaune lahiya mu ci gaba da hankuri da juna kowane domin zaman lahiya shi yake kawo komi kasuwanci bai taya sai da kwanciyar hankali sai da zaman lahiya sai da wa'inta juna. jama'a ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole kenan ku tare mu a mako mai zuwa inda za ku ji wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka ni hassan umar tambuwal nake cewa mu huta lafiya kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai miki dole ta ga mu shirin binciko mana Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Reverend Philip Mayango daga Bishara sunana Reverend Philip Mayango daga Bishara Baptist Church Sabo Ibadan. Ina kira ne zuwa ga duka jama'a na Najeriya gamo da zama lafiya gaskiya zaman lafiya ta fi komi yana da kyau kowa ya yi tunani da cewa idan ba mu yarda cikin zukata mu mu yi lafiya ba zai kasance da damuwa da jama'a Najeriya. Ina kira da jama'a duka da Krista da Musulmi da wanda ba Krista ba ba Musulmi ba ko kemenene ne na kira duka don Allah na ku duka mu yi zaman lafiya. Zaman lafiya yana kawo cin gaba a cikin komai zama lafiya yake kawo salama zama lafiya wana kuma yake shiri yaya mu na gaba yadda za su yi zama yadda muka nuna musu allah da kansa ma yana so zama lafiya idan muka nuna ma juna mu zama lafiya sai ka gani kome ya daidaita na roko duka jama'a da cewa idan ba tare da zama lafiya ba menene amfani di sa'ana kuma kada mu dube abubuwan da ke faruwa ya kamana mana rikata zukata bisa ga abubuwan da ke faruwa misali ga masu sace-sace mutane a yi kisa da aiki boko haram da kuma abubuwa ɗaya da dama wanda zai kawo rashin lafiya rashin zama lafiya bare kada mu dube su mu guje su saboda ba za su kawo mana wani amfani ba na roko duka jama'a al'umma Najeriya domin mu yi zama lafiya shine kada zai taimaka mana a wannan kasa mu. Sa'ana kuma ana kira ga duka al'umma Najeriya a gabas ko kudus ko yamma ko arewa duka mu hada kai mu yi zama lafiya shi kada ya rage zai taimaka mana. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin, amin, tuma amin ya Allah. uwar jiki. Jama'a Barkamu da saduwa a cikin shirin lafiya uwar jiki. shirin da ke tattauna al'amura da suka danganci harkar lafiya. Kamar kullum Aisha Tusula ce dauke muku da shirin. A makon da ya gabata, mun kawo muku bayani daki-daki game da cutar nan ta coronavirus. A wannan makon kuma za ku ji ci gaban tattaunawa da muka yi da Dr. Muhammad Ladan akan irin matakan da hukumomi ya kamata su ɗauka don hana yaduwar cutar. Sannan saboda shigowar zafi a nahiyar mu ta Afirka, Dr. Ladan ya taɓo yadda za a gudanar da al'amura a cikin wannan yanayi. A yayin da nake haɗa wannan shiri dai cutar coronavirus da aka yi wa lakabi da COVID-19 na ci gaba da barazana ga rayukan al'umma a duk faɗin duniya. cutar na dada yaduwa daga cibiyarta ta asali wato wuhan a ƙasar china zuwa ƙasashe da dama har da nahiyar afirka to ganin cewa ƙasashenmu na afirka na da raunin kayan aiki waɗanne matakan hana yaduwar cutar coronavirus ya kamata hukumomi da jami'an lafiya su ɗauka ga abin da dr ladan yake cewa abin da shawarar zan ba mutanen hukumomi shine in dai aka samu wanda ke da shi ya kamata a garke shi ko a sashi wani wuri inda domin aka ce in dai mutum na da shi ya kamata ko kuma ana tsammani mutum na da shi to a keɓe shi inda zai zauna bai zai ba zai shiga cikin jama'a ba har kamar mako biyu mm. haka aka ce mm. in dai domin ciwon in dai ka kama cikin mako ba ga alamu ba to mm. alhamdulillah mm. to shi yasa hukumomi su tabbatar waɗanda ake tsammanin su da su a mm. samu inda za a inda za a kare su su zauna na mako biyu kuma in dai an san wani yana da ciwon a bi a bayan waɗanda duk ya haɗu da su ko waɗanda ya hurɗa da su ko wani sha'ani da su a baya a duba to aka duba za a san waɗanda suka suka haɗu da shi za a yi su ma za a iya kare su a je su wuri daban to wannan zai rage yaɗuwan ciwon amma an ba a haka ba Mm. to sai kuma iko Allah. To um, wani abin jan hankali shine irin matakai da kasashen da suka ci gaba kamar nan Amerika. Eh. Akwai misalai da za ka uh, lissafowa kasashenmu uh, su ji irin matakai da ake ɗauka a nan don kariya. to kamar na matakan da suka dauka mm. shine mm. yawanci komai daga kowa da suke tsammani na sai a sai a gwada mm. akan gwada kuma a samu inda ana nan kin san kamar na America akwai dan mutanen da aka aka sa su musamman aikin su kenan su rinka lura da wannan ciwon in dai akwai wani abu da ya canza ne ko wani abu ya faru to duk aikin su kenan dare da rana kuma kin san nan kuma akwai wani wuri CDC wanda aikin su kawai shine su rinka duba cututtuka da suke shigowa a kasar to ya kamata mu rinka mu rika yin abubuwa haka a kasashen mu mm. muna haka komai zai zo da sauki gaskiya ne eh. <laughs> to amma bisa yadda ka fuskanci abin kake bibiya yaya kaga yaduwar cutar nan to wannan cutar mm. in dai mutum ya aka bi abubuwan da ake kariyar mutane da shi mm. aka bi waɗannan to in sha Allah yana da ban tsoro cewa mm-hmm. domin ba mu da wani magani ba mm. mu da wani allurar rigakafi shine mace abin tsoro ga wannan ciwon saboda haka inda abin da na gani shine abin dai za mu iya cin kansa mhm. amma zai dan kwan biyu mhm. domin ko shi allurar rigakafi din nan mhm. shi ma ana yanzu ana bincike amma zai kama wurin kusan shekara ɗaya kafin ya fito amma akwai ɗansu abubuwa yanzu nan kasashen da ake har haɗawa wanda yake rage tsananin ciwon Eh, to mm. abubuwan da ake nan kenan mm. to in dai kasashe mu dole a samu mutane musamman da aikin su kenan su rinka mm. duba wannan ciwo domin ba za mu in mun saka baka sakanci to abin da ya kai sai kuma ikon Allah hajiya so dole dole in wani yana da ciwon a lura da shi kwarai da gaske kuma a tabbatar bai yada mutane ba eh. to a gidaje idan aka samu mutum ya nuna wannan alama me matakin da ya kamata su dauka shine ai maza a kai mutum asibiti eh ai maza a kai mutum asibiti ko kuma mm. kafin a kai mutum asibiti mm. an tabbatar da shi a kare shi a ɗaki daban wanda ba zai rinka haɗuwa da kowa da kowa a gidan ba mm, mm, mm. eh kafin a kai shi asibiti din waɗanda za su yi abin nan da shi a samu abin nan da ke rufe hancin mutum da baki a bashi rufe bakinsa da eh kamar ɗan hankaci din nan da ake sa mutane a huska to irin wanda ake kira mask da turanci eh to shi ma a bashi a kare shi wuri ɗaya daban don haka waɗanda zai rage tsananin yaɗuwar ciwon. Sun masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai to sanadiyar shigowar zafi a kasashenmu kuma ga shawarwari da dr ladan ya bayar badan kudi suke ba badan kudi suke ba dan mu dai yabo ba ba dan mu dai yabo kurin waka dai dan su ci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi to wannan canjin yanayi din mm. to yawanci in ya faru haka mutane ya kamata a lura mm. inda ake zaune ko inda ake kwanciya a tabbatar iska na shiga mm. sosai you know kamar inda muke kira turanci ventilation kina eh. tabbatar kuma yawanci inda zafin yayi wa mutane dole a rinka shan ruwa da yawa domin shan ruwan na yana da amfani zai rage tsananin zafin a cikin jikin ɗan adam mm. kuma a rinka lura musamman yara kuma a rinka lura kada a rinka barin su suna shiga ranar nan kowane lokaci musamman in tana da zafi kamar tsakar rana mm. eh to ko kuma suna makaranta ne a bar su aji mm. a rage in dai zafin yawa wani lokaci kamar nan kasashen in zafi yawa akan rage ma yara akan rage ba a sa su rinka motsa jiki da yawa akan ba a rinka ba su ruwa suna sha kowane lokaci to ana wannan zai rage kuma in dai mutum ya ga yana wani abu ya so mu jin gajiya so ya zauna wuri ɗaya huta ya sha ruwa eh, to wanda ya mutum na wannan wanda ya kaga jikinka mm. wani abu ya canza mm. yadda kake zufa da yawa kuma jikinka na zafi kuma lokaci kai sauri ka je wani likita. Mm. Eh. To likita tun da na same ka eh, ba zan ka ba sai ka amsa min wannan tambaya da <laughs> Dauda Garba bin afan unguwar Jaji Fatiskum ya turo mana. Ya ce wai shin me yasa wai idan mutum ya ci mai ko na gyada wai eh, yakan kashe masa jiki wai ya zama lumus wai ya rinka jin bacci amma idan manja ya ci wai sai mutum ya ji shi wai um, sarai wasai to wai ah. ko wannan yana da dangantaka ne wai da shawara a ah, shawara to wannan mai da muke ci ko man ja ko man gyada ko man ko wani irin mai wannan bai sa ka ji kasala ba ya danganta abubuwan da ka hada ka ci da shi hmm. eh amma man kawai bai kamata ya sa ka ji kasala ba hmm. domin man din ya gamata yadda kake yadda aka hada shi da waɗansu abubuwa hmm. lokacin maka ci waɗansu abubuwa kamar aka hada shi da kamar ka ci abinci da yawa da shi dole ka ji kasala ai Eh, amma man kansu ba zai sa ka ji kasa ala ba sai dai kuma a kudin abubuwa da suke ake sa yanzu a cikin abubuwan ma kasashen mu wadansu abubuwan da suke sa ba su dace da jikinka ba to in ba su dace da jikinka ba to ka sai kuma ikon Allah za ka ji ka sa ko wani abu wani abu ma zai iya samun ka saboda haka in dai kana sai man a wurin wani wani musamman ne ko wani wani dan kasuwa man in ka saya kana ji wani iri daban a jikinka to ka canza ka saya a wurin wani daban To a nan za mu tsaya sai mako na gaba za ku ji mu da wani shirin. A madadin Dr. Muhammad Ladan da Julie Leathers Gresham ni ce isha ta ku kasance cikin koshin lafiya. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe ku da birni wannan ne ya shafa. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Africa kuke sauraro daga Yamai